This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a sashen Hausa na murya Amurka ne yanzu aka yake muku magana ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya a jamhuriyar Nijar. akan rediyo akan mitoci 22 da 25 akan intanet kuma muna nan a voahausa.com ko sashen hausa.com. masara mu assalamu alaikum mu da wannan lokaci sunana Bello Galadanci ina tare da Ladan Ibrahim a yawa muna fata kun wani lafiya. Yau Juma'a bakwai ga watan Agusta. Za mu fara da kanan labaran duniya. To Bello wata kungiya da ke da nasaba da kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka yi jiya wanda ya musabbabi mutuwan mutane goma sha biyar a masallacin da ke ƙasar Saudi Arabia. duk da kokarin da shugaba obama ya yi na ganin ya shawo kan yan majalisar dokokin amurka musamman masu shakku game da yarjejeniyar da aka cimma a kan makamin nukiliya da kasar iran hakan ya yi karo da matsala kana kafofin yada labarai na amurka sun bayyana cewa wasu masu satan bayanai ta duniyar gizo sun samu da ke da mazauni a kasar rasha sun samu nasarar kutsawa cikin rumbun bayanan imel na babban shugaban hukumar tsaro ta pentagon to allah sauke kowane irin tanadi shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yi wa yankin na ne we the people of ogoni we are very very za ku ji martanin da jama'ar wannan yanki suka bayar sannan da yake juma akwai shirin musulunci tushen rayuwa amma barin fara da cikakkun labaran duniya tare da sallama wata kungiya da ke da nasaba da kungiyar isis ta dauki alhakin harin da aka kai jiya wanda ya musabbabin kashe mutane goma sha biyar a masallacin da ke kasar saudiya wanda mafi yawan masu amfani da wannan masallaci jami'an tsaro ne ƙungiyar huwar ta kira kanta hijaz ta ce ba shakka ita ce ta aikata wannan aika-aikan ƙungiyar dai tana bayani ne a cikin shafinta na saƙon twitter awoyi kaɗan da dan wani kunan bakin wake ya fasa bom din da yake dauke da shi a wani masallacin da ke kudancin birnin abha birnin na abha dai yana kusa da bakin iyakar kasar saudi arabia ne ta kudancin bakin iyakanta da yemen wadda yaƙi ya ɗaiɗaita sai dai kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani sanarwar da ta bayar ta yi allah dare da wannan harin kuma ta ce wajibi ne a miƙe tsaye domin ganin an ganin bayan kungiyar ta isis. duk da irin kokarin da shugaba obama ya yi na ganin ya shawo kan 'yan majalisar dokokin amurka musamman masu shakku game da yarjejeniyar da aka cimma a kan makaman nukiliyar iran to hakan fa ya yi karo da matsala domin ɗaya daga cikin manya-manya masu dasawa shugaban wato masu dasawa da shugaban sanata chuck schumer ya fito sarari ya soki wannan batu an jiyo sanatan yana cewa biyo ba nazari da tunani mai zurfi ya yanke hukuncin ya soki limirin wannan kuduri ta hanyar jefa kuri'ar kin amincewa sai dai sanata shuma wanda yake wakilta wata mazaɓa daga jihar new york yana ɗaya daga cikin manya-manyan sanatoci yahudawa kuma ya ba da sanarwar wannan matakin ne nasa jim kaɗan bayan da ɗan majalisar wakilai da ke sahun gaba a jam'iyyar democrat wanda shi ma ba yahudi ne wato elliot angel daga jihar ta new york ya fitar da sanarwar nuna kyamarsa ga wannan shiri sai dai sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda shine jagoran wannan yarjejeniya ya ce sa kafa a yi fatali da wannan shirin ba shine abin yi ba domin saboda gaba Kerry na magana ne a taron manema labarai a ran gadin da yake yanzu haka a kasashen kudu maso gabashin Asiya. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. kafofin yada labarai na ƙasar amurka sun bayyana cewa wasu masu satan bayanai ta duniyar gizo da suke da mazauni a ƙasar rasha sun samu nasarar kutsawa cikin rumbun bayanan imel na babban shugaban hukumar tsaro ta pentagon abinda ya sa a kulle wannan matattaran bayanai har na tsawon sati biyu waɗannan kafofin yada labarai sun ambato wani babban jami'in hukumar na tabbatar da aukon wannan aika-aikan kafar yada labarai ta nbc ita ce ta fara bararen wannan batu sai dai abinda bata tantance ba shine ko wannan aiki wannan aikin gwamnati ne ko kuma na wani mutum guda ko kuma gungun mutane wannan harin da ya faru ne tun a ranar 25 ga watan jiya kuma ya shafi ma'aikatar ma'aikatar hukumar hasu kusan dubu hudu sai dai bayanan sun ce ba wani bayanai muhimmi da aka sace ko kuma aka yi wani abu da shi amma dai ma'aikatar ta pentagon ta kulle wannan rumbun tattara bayanai a lokacin da ake gudanar da bincike wasu jami'an kasar amurka sun bayyana a kwanan baya cewa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kusan ma'aikatan amurka miliyan 21 aka samu kaiwa ga bayanansu na rumbun adana bayanai wanda ake tuhuman cewa kasar china na da hannu a cikin wannan al'amuran. jama'a mahukunta a kasar taiwan yanzu haka sun kulle makarantu da ofisoshi yayin da dabban jama'a suka yi hijira yau dinnan domin gudun kai iskan nan mai tsananin gaske ta ratsa da su yanzu haka dai bincike ya nuna cewa za a yi mummunar guguwa da yammacin yau wadda za ta kai har zuwa safiyar gobe asabar tare da ruwa mai karfin gaske jami'an suka ce yanzu haka dai iska ɗan kaɗan ɗin da aka yi ya yi dalilin mutuwar wata yarinya a shekaru takwas kana wani mutum guda ɗaya ya ɓace da tsakiyar ranar yau ne a lokacin suna can aka samu iska da ta kai tsawon kilomita 173 abinda masu nazarin yanayi suka ce za ta wuce wannan matsayi zuwa ɗan anjima mashahurin mai kuɗin nan wanda sananne ne a harkokin gidaje donald trump shine ya zamo tauraro a cikin 'yan takara goma na farko na 'yan jam'iyyar ta republican a muhawarar da suka yi ji alhamis na yunkurin shiga fafatawan zaben shugabancin amurka wanda za yi a shekara mai zuwa idan rabbana ya kai mu wannan dan talikin dai shine shida wasu 'yan takara tara suka fafata a cleveland da ke ohio wanda wannan ya baiwa 'yan su damar ganin shin wane ne abin zaɓa ya rike tutarsu na takara kafin watanni shida ma zuwa wanda za a gudanar a jihar iowa trump wanda aka sani gwanin magana ne musamman a talabijin an tambaye shi kaddara bai samu tsayawa takara ba karkashin jam'iyyar star republican ko zai tsaya a matsayin dan takara mai cin gashin kansa sai ce ba zai yanke hukunci ba a halin yanzu nan hawa kuma trump din ya ƙi roƙi mata ahuwa na kalaman batanci da yi wa game da su na kiransu manyan aladu da karnuka ya ce babban matsalar amurka shine harkokin ta na tafiya tsaf kuma shi ma baya da lokacin yin gyara akan wannan batu domin ita kanta ƙasar bata da wannan lokaci labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc madala shugaba muhammadu buhari na najeriya ya amince da ɗaukar matakin gaggawa na aiwatar da shirin majalisar ɗinkin duniya na tsaftace muhalli a yankin Niger Delta. To ko wani irin martani jama'a wannan yanki suka bayar game da wannan mataki? Ga makilin murya Amurka Lamid Abubakar da ci gaban wannan labari. wannan umarnin dai ya sa masu ruwa da tsaki a aikin sun fara yunkuri domin ganin aikin ya gudana aikin kuma da aka nunar zai ɗauki shekaru talatin kamin a kammala shi bisa la'akari dai da wannan ayyanarwa ta gwamnatin najeriya kan fara aikin gyaran muhalli na al'ummar yankin uguni da ke fuskantar yanayi na gurbatan muhalli sun bayyana ra'ayoyinsu kan gabar da aka cimma kamar haka. We the people of Ogoni, we are very very happy. Wannan kowa yana cewa ne suna na Mr. Kiki, ni dan yankin kabilar Ogoni ne kuma mu jama'ar Ogoni muna cike da farin ciki matuka kuma mun daɗe muna kururuwar neman hakan tsawon lokaci dan yankin mu da yayi shugaban ƙasa ya kasa aiwatar da hakan gaskiya muna murna da gwamnatin Muhammadu Buhari. ikuwa wannan yace I have to comment President Buhari. Yana cewa ne dole in yaba wa shugaba buhari akan wannan aiki domin rahoton majalisar ɗinkin duniya ya daɗe yana yawo a ƙasar domin gudanar da aikin dama shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi muna alkawalin haka a yakin sa na neman zaɓe shi kuma wannan da ke da suna sobari ya ce my name is sobari this is a welcome development yana cewa ne wannan mataki na gyaran muhalli a yankin mu na Niger Delta abin marhabin ne wannan kuwa da bai ambaci sunansa ba ya ce uh, yana cewa ne wannan mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka shine kusan babban al'amari da kan sauya rayuwar jama'a wannan yanki namu na Ogoni da ma Niger Delta baki daya wannan kuwa ya ce uh, yana cewa ne a gaskiya na ji daɗin wannan mataki na gyaran muhalli wannan kuma ya tabbatar da cewa shugaba buhari ba mai kabilanci ba ne lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria Sanno da yaki sakwato mamman Talk about fara kyauta a fara yaƙi a fara halbi sai kai mamman sakwanta kyaftin sannu muhamman sakwanta kyaftin cikin gari yin ka same shi ya fara a kuma kai wasan ku ya shiga kayan daga mamman muddin ya je bakin daji idan shi in ya kaɗa ya jirki ya yi mamman sakwato kyaftin shi yayi mamman sakwato daji madala a gaida marigayi dr mamman shata jama'a yayin da al'ummomin garuruwan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram ke komawa to yanzu haka wata sabuwa ta kunno na rashin samun tallafi daga hukumomin agaji inda kawo yanzu wasu al'ummomin ke cewa ko kwandala ba samu ba wannan kuma na zuwa ne yayin da gwamnatin tarayya ke ba da biliyan biyar ga kwamitin asusun ty dan juma na tallafawa waɗanda rikicin boko haram ya shafa yayin da bangare guda kuma bankin duniya da ma gwamnatin amurka ke ba da nasu gudunmawa ga ci gaba wannan labari daga wakilin murya amurka a birnin yola ibrahim abdulaziz kafin ma hare-haren boko haram da aka kai garta gari ne da ke da hada-hadar jama'a da kuma ci gaba a yankin mincika da ke arewacin jihar adamawa to sai dai kuma yanzu fa ba haka zancen yake ba kuma cikin taka tsantsanni da wasu 'yan jarida mun lega garin da yanzu al'umman ta ke cikin mawuyacin hali na rashin samun tallafi alhaji baba muhammad da kuma mr peter zira bisa ga dukkan alamu ba za su taba mancewa da halin da suka tsinci kansu a yanzu ba ina cikin hali kunci dalili kuma duk taimako da gwamnati take bayarwa ba mu taba gani komai ba kuma ko ne mana ko mu ne ma wanda aka taba kashe mutane fiye da ashirin a take yankan rago gidaje fiye da ɗari an koko ne wasu gudu kamaru an sake koro su mun kusa wata a cikin duwatsu ruwa da ke muke samu har yanzu kuma ba mu taba gani ko ni'ima ne ko ah, world bank ne ko ina bai ba mu taimako ba yanzu me kuke so gwamnati ta yi gwamnati ta ba mu tsaro ta ba mu taimako da take taimako wa'ansu yan uwanmu so muna kira ga gwamnati ta je ta gani wannan abun da muke faɗa ma 'yan jaridar because ita ne take gaya wa gwamnati halin da talaka take ciki dun ni da sauran yan wani ba mu isa mu je ofis na gwamnati ku yan jaridu ku ne za ku faɗa wa gwamnati ga abin da har talaka take ciki shi yasa muke kiran ku fourth arms of government hukumomin ba da agaji da kan yi ikirarin tallafawa irin waɗannan al'ummu da yanzu ke koma garuruwan su da akwaton kamar yadda babban jami'in hukumar ba bada agajin gaggawa ta Najeriya nema a jihar Adama Alhaji Sa'adu Bello ke cewa har tun lokacin wannan abin da faru nema tana iya gurgurunta wurin taimaka musu da abin da za su ci da abin da za su bukata wurin tufa na sawa da Abin da nema ke kokarin yi kawai a yanzu shine dukkan community da ta koma a kowane local government mun yi musu tanadi na abinci da kayayyakin tufa na sawa a again da katifu wadda in mun samu haɗin kan local governments mukan kai musu respective local governments nasu a hada a ba da shi a distributing word by word eh, tare da sa idon jami'anmu da jami'an sauran stakeholders kamar red cross da muke aiki tare da su to sai dai kuma wakilan waɗannan al'ummu na fa cewa ba haka ma zancen yake ba wani rabawa da muka da ke wakiltar kananan hukumomin mitika da madagali a majalisar wakilai ya ce yanzu haka ma fa batun na gaban majalisa duk abubuwan da ake yi a gaskiya baya isa wurkan kara yawancin suna tsayawa a gari mu dai yanzu za mu tabbatar idan akwai abu na gwamnati zai kawo dole ne sai kowane kankara ta samu domin masu wahala nan inda yanzu ana karanci abinci ana karanci ruwan sha kuma ba filkonce masu yawa a kauyuka ne so sabin da haka eh, za mu tabbata duk abin da za a yi zai shiga har cikin kankara ba zai tsaya kawai a birni ba wannan koma na zuwa ne yayin da kwamitin tiwa dan juma ke soma aikin tada komadar al'ummun da hare-haren boko haram ya shafa wanda kuma fata shine allah sa ake tunawa da irin waɗannan al'ummu ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya A gaida Ibrahim Abdulaziz ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon goma sha 11 na rana da mintuna goma sha shida Rundunar 'yan sanda jihar Oyo ta samu nasarar ganowa da kuma kama wasu mutane da suka yi lalata ko suka lalata wasu manoma amfanin gona na miliyoyin nerori a garin Igaga a karamar hukumar Ayete da ke jihar Oyo. Hassan Umar Tambol wakilin murya Amurka ne a birnin Ibadan kuma na dauke da ci gaba wannan labarin. Alhaji Muhammad Musa Katsina shine kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo. Na je wajen kuma na gano maka kaina hekta ɗari da goma sha ɗaya ne wanda suka bata kuma masara har sun yi goyo da sauransu da wake da sauran da abin amfani. Kamar da doya. Doya da sauransu eh duka suka shiga da tractor aka yi wannan banna. To cikin dare aka yi wannan abu. Allah ya sa shi mai unguwan ƙauyen ya taimaka kwarai mun gano wanda suka yi wannan abu sun zo mun kamo su sun zo gabana kuma sun amince cewa suka yi wannan wannan abu to ko ne dalili suka ba su da yasa suka yi wannan banna eh, dalili ne ba wani hujja mai karfi anan don cewa suka yi ai wannan hilin nasu ne to kaga in fili naka ne ya ya ka tabbaci har aka shiga kowane shekara sai sun wannan aikin da suka yi wani ba yau suka fara aikin nan ba ina tsammanin sun yi wajen shekara shekaru goma sha biyar suna wannan waje waje ne da gwamnati ta keɓe na wanda ake kira farm settlement inda ake zanne hilani da manoma duk suna wannan waje to wannan kari ba san abin da ya shiga na waɗannan mutane ba suka je suka aikata wannan banna to godiya da muka yi da shi ne manyan dattawan garin sun ba 'yan sanda haɗin kai kwarai mun gano mutane da waɗanda suka haddasa wannan abu manyan mutane ne su hudu mun kama su mun yi bincike mun samu shaidan cewa lalle sun aikata wannan wanda aka banna cikin ganganci to yanzu magana da ake fadi mun kai su kotu an kai su gidan yari kuma case file din mun kai ma DPP don su ba da shawara ranka da dare kun taba samun irin wannan banna irin wannan kani dai na zama tun da farko wannan ake ba taba ga irin wannan banna abin da tashi hankali to abin da ma ya sake abin ga kwanan su uku suna wannan banna to su manoman sun jinkiri kwarai wajen neman gudunmuwa wajen hukuma ba su gaya mana ba sai da aka gama komi da komi na zamanin tsoro da sauransu yanzu da nake na tura unit na mobile daya da kuma su wa'annan yan sanda na da nake kira ambush squad tuna wannan kauye suna sintiri to ba za su ba wannan kauye ba sai an ga cewa zaman lafiya ya samu kawai dai ba samu wata hatsaniya ba wurin ko babu su ma waɗanda aka yi wa barnar sun yi ƙarin haske a game da barnar sunana ibrahim muhammad kana cikin waɗanda aka lalata ma waton gonaki ko eh ina daga cikin su ni ma ina daga cikin waɗanda aka lalata musu gonaki kamar da me da me ne kuka noma a waɗannan gonaki da aka lalata to a takaice dai waɗanda muka yi nome nome a wurin suna da yawa amma waɗanda suka fi girma da muhimmanci shine noman masara da dawa da doya idan ka kissa hasarar da kai ta kai kamar ta nawa to a takaice dai in an yi complete abun da asaran da aka yi a nan gaba daya akalla ba aksara ba inda za a kissa abun da aka kace a wurin da abun da ake ka kirdado za a samu a wurin ba zai gaza miliyon talatin da wani abu na arda haruna da dame kai hasara a wannan gona na yi asara masara dawa doya idan ka kista hasarar da kai ta kai kamar ta nawa zai kai kamar miliyan sita ma. Dai a yanki na ba, hmm. amma inda jama'a na miliyan talatin. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. madada a gaida hassan umar tambol yanzu kuma sai shirinmu na gaba musulunci tushen rayuwa Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami haƙoƙin mata a musulunci tana yawo wannan ya gaisa da ita wannan ya yi nan da ita wannan fasikanci ne shirinmu na yau kenan Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba da laifin komai. Jama'a masu haramu assalamu alaikum. Shin wani irin tanadi addinin musulunci ya yi wa mata ne dangane da haƙoƙinsu? Imam Shehu Muhammad na babban masallacin Abuja ya yi wa wakilin murya Amurka Nasir adamu Hikaya ƙarin bayani. mata a musulunci ai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama tana cikin ayyuka ba cewa aka yi kawai ta zauna ba aiki ba amma akwai tsari akwai yadda musulunci ya tsara bayan da waɗanda makiya Allah suke kiranta yanzu kawai ta fito ta zama ballagaza a titi tana yawo wannan ya gaisa da ita wannan ya yi nan da ita wannan fasikanci ne amma in an yi tsari na musulunci daman mata su ya kamata su koyar da mata su ya kamata su nuna musu addini matukar sun sani an shigo kana zuwa saudi arabia nan kana gani yadda matan najeriya ke gudanar da harkokinsu a tsawon shekaru shin wannan ake hajji yana sa suna gyara ɗabi'unsu ko kuma har yanzu da sauran aiki ne ja a gaba to gaskiya akwai aiki wasu suna gyarawa ba a an zama ɗaya ba amma da yawa gaskiya akwai aiki saboda da yawa suna tafiya aikin hajji nan ba tare sun san ina suka je ba ba tare da sun san me ma'anar aikin hajji ba ana zuwa aikin hajji ne don a gyaru a ƙara kusanci da allah ba don a ƙara watsewa a ƙara shiga duniya ba waɗanne matakai kamata a ɗauka domin ya zama in an gama ce musulma daga najeriya a ce lalle ta fito ne daga wata ƙasa mai tarihi irin addinin musulunci to gaskiya matakan ya kamata a so masu daga gida saboda yanda aka wa mutum tarbiyya da yanda abin da ya shafi mijin mata in tana da shi ko mahaifinta in tana da shi ko wani mai kula da ita irin abin da ya shuka ta yi gina ta haka za ta fito mata allah maɗaukacin sarki ya yi ta tana da kunya kuma tana ɗaukan dai irin tarbiyya da aka bata don haka kira ne ga iyaye da mazaje da duk wanda Allah ya ɗora mishi nauyi tun daga gida mu kokari mu sa suna fita irin ta musulunci mu koya musu ɗabi'un musulunci sa'annan mu raba su da abubuwa wanda suke sun fito sabbi wanda yake za su ɗauki hankulansu daga kan addini iyaye su lura da irin abubuwan da 'ya'yansu musamman intanet ɗin nan waje ne wanda yake musiba ce babba ta fito za ka ga yaro ya koyi batsa a ciki mata ta koyi tsiraici a ciki abubuwa da yawa suna ganin waɗanda ba musulmi ba wannan riga wannan ɗinki ya fito za a yi ba haka ba ne mata ta sani rayuwarta a duniya rayuwa ce ta addini tana rayuwa ne don me don ta koma wajen allah ta shiga aljanna in ba ta ba allah ba kuwa akwai matsala allah kiyaye cikin jawabinka inda ka kawo da can ma an ɗauka kawai mace kamar aikinta shine kawai ta kula da maza ne mm. wato musamman ma cin an yi aurenta ya nuna kenan addinin musulunci da ake ganin wasu suna cewa na galla zama mata ba hakan ba addinin musulunci babu addini da yawa mace gata tun da aka yi duniya har ƙarshen ta irin addinin musulunci duk idan ka bibi e, rayuwar turawa da rayuwar sauran ƙabilu za ka ga musgunawa mata ne a ciki addinin musulunci shine ya ba wa mata 'yanci ya ba ta dama na ta mallaki dukiya ta yi mu'amala amma a ƙarƙashin shari'arsa a ƙarƙashin kiyaye dokokin Allah wannan shi ne. Madalla a gaida Nasiru wannan shiri na musulunci tushen rayuwa yana zuwa ne daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to madalla abinda muka tanada kenan wannan juma sai wata in Allah ya so yadda za mu sake dawowa da wani sabon shirin Allah shi ka ci daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai a duk lokacin da ake so za a samu waɗannan shirye-shiryen namu a kan shafin www.voahausa.com ko kuma www.sashenhausa.com yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. lallai yaban gwani ya zama dole ya kamata a yaba wa gwamnatin baba buhari ganin yadda ƙasa da watanni uku da hawa madafin iko amma sai gashi abubuwa sun fara daidaita musamman tsaro da wutar lantarki abin sai godiya baba buhari talakawa na godiya sako daga sale shehu shahada damban bauchi Ina kira ga gwamnatin najeriya da ta soke izinin duk wanda ya mallaki dukiyar talakawan najeriya walau rijiyar man fetur ko kuma waɗansu ƙaddarori makamantan haka sako daga badamasi aliyu rijiyar lemo kano ita kuma sada sa'idu daura cewa ta yi hakika rushe gidajen da aka gina ba bisa ka'ida ba da gwamnatin kaduna take yi musamman wanda aka cinye filayen makarantu da asibitoci ya yi daidai amma sai dai kash hakan ya saka ɗimbin jama'a cikin mawuyacin hali da fatan gwamnatin jihar kaduna za ta biya jama'a da aka rusa musu gidajensu domin su sayi wasu hakika turo da 'yan afirka ke yi zuwa turai abin allah wadai ne gani yadda 'yan afirka ke rasa rayukansu a tekun bahrain da ke turai hausawa dai sun ce kukan kurshiya ma jawabi ne mai hankali ke ganewa sako daga muhammad habibu abubakar gombe assalamu alaikum bai hausa ku bani dama in yi allah wadai da harin kuna bakin waken da aka kai a wani masallaci a saudiya tabbas wannan abin takaici ne daga ƙarshe ina addu'a allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka jikata kuma ubangiji allah ya ba su lafiya sako daga sani muhammad Chindu, unguwar karofin madaki a bauchi tarayyar najeriya shugaban muhammadu buhari allah ya ƙara maka nasarar yaƙi da barayin biro da suka tsaya ta ƙasanmu mu talakawa muna baka cikakken goyon baya da kuma taya ka addu'ar samun nasara kan waɗannan domin nasara ce ba wai gare ka kaɗai ba nasara ce ga dukkan talakawan najeriya da kuma duk wanda ya san ciwon kansa sako daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi daga ƙarshe sai sakon adam a adam garkuwar matasan jihar yobe wanda ya ce ko shakka babu dakatar da bayar da taimakon gaggawa ga marasa lafiya da likitoci suka yi a ƙasar ghana a ci gaba da yajin aiki da suke yi sakamakon gwamnati ta ƙi biya musu bukatunsu tabbas wannan ya jefa ta cikin halin tsaka mai wuya da fatan gwamnatin ghana za ta tausaya wajen ganin ta sasanta da su domin su koma bakin aikinsu don kulawa da rayuwar al'umma. To madalla kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Wata kungiya da ke nasaba da kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai jiya wanda ya yi musabbabin kashe mutane goma sha biyar a masallacin da ke ƙasar Saudiyya wanda mafi yawan masu amfani da wannan masallacin jami'an tsaro ne. Kungiyar wadda ta kira kanta Hijaz ta ce ba shakka ita ce ta aikata wannan aika-aikan. Ƙungiyar dai tana bayani ne a cikin shafin ta na sakon Twitter awoyi kaɗan bayan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya fasa bam ɗin da yake ɗauke da shi. Duk da irin ƙoƙarin da shugaba Obama yi na ganin ya shawo kan 'yan majalisar dokokin Amurka musamman masu shakku game da yarjejeniyar da aka cimma akan makamin nukiliya da ƙasar Iran. Hakan ya yi karo da cikas. domin ko ɗaya daga cikin manya-manyan masu ɗasawa da shugaban wato santa chuks shuma ya fito sarari ya soki wannan batu To ma da la takaitattun labaran duniyan kenan jima. Abin da muke da shi a wannan lokaci kenan amma ku nisa saboda Jamila da Sarfilo suna nan san kawo shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Ladan da ya kawo mana labaran duniya da kuma Julie Lethas Gresham ta da sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu Suleiman tarawali Ni Bello ladanci Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. salamu alaikum. Sai anjima.